يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. riba da sauri gobe shi ka dace yake tara in ba su kai bace أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haɗuwa a wannan musulunci mai albarka na karshen sara Abubakar da ke anan shi ya gwiwa tanki a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alƙur'ani da girma a kowace ranar cikin ranakun Ramadan yau Juma'a 16 ga watan Ramadan shekara ta tara. bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suwar Maryam mun tsaya karatun da ya wuce a aya ta talatin da biyu yau za mu tashi aya ta talatin da uku wassalamu alaikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله رب وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الله تبارك وتعالى شكوى دبام الأباني الذي إيسى عليه السلام ما يعني من هيهوا هيهوا وجه المؤجزة هيهوا وجه اتباب أباه kuma an yi mai an haife shi yayi magana cikin yana dan karami mahaifiya ta ta ji da shi an tambaita ta ce ni ne zan da rahman sauman nayi alwashi nayi ba kan ce ba zan yi magana ba nayi alwashin azumi na magana san nuna shi yi magana cikin abubuwan da yake faɗi yake cewa wa barran bi walidati Allah ya yi min wasiya da in kasance mai nagarta ga mahaifiyata mai biyayya ga mahaifiyata walam yaj'alni jabbaran shaqiya Allah bai sa ni mai girman kai ba Allah bai sa ni shaqiyi ba ya ce wassalamu alayya yawma wulidtu kuma amincin Allah ya tabbata gare ni ranar da aka haife ni wa yawma amutu da ranar da zan mutu wa yawma ub'athu hayya da ranar da za a tada ni ina mai rai muka ce wannan ya wuce mu ga Annabi Yahya shi ma yayi wannan magana muka ce waɗannan ranakun guda uku shine ranakun da dan adam ya fi zama cikin firgita a rayuwa ce Rada aka haife shi ya bar cikin mahaifiya ya fito yana cikin tsoro don shi ake haihuwa jariri sai ya faɗo yana ta kuka saboda jin tsoro to shi annabi Isa ya samu wassalamu alayhi yawma wulidtu ya samu amincin Allah ran da aka haife shi wa yau amutu ya samu eh, amincin Allah ran da zai mutu hadisi ya tabbata ko wani jariri da ake haihuwa ana haihuwa sai ya faduwa yana kuka saboda shedan yana yana muntsina sai sai fado yana kuka banda annabi Isa alayhi salam shi kadai aka haifa yana jariri ya fado da kukan da ake na jarirai ba wata shedan bai taba shi ba wannan saboda addu'ar da mahaifiya ta yi wadda Allah ya ba labari a cikin surat al-imran fa inni uizuha bika ka kashi tai inni uizuha bika wa zurriyataha min shaytanir Ta ce ina neman tsari ya Allah ita hanna ce ina neman tsarin Maryamu ka tsare ta da kuma zuriyarta daga shaytan jefafe sai Allah tabaraka wa Allah sai ya sa cewa annabi Isa da aka haifai bai faɗo yana kuka ba shi da bai kukan jarirai ba domin kukan jarirai da ake yi shaytan ne ke saka mutum sai ya kuka da shi ka amince Allah ya tabbata gare shi radda aka haifai wa yawma amutu da radda ya mutu wa yawma ub'athu hayya da radda za a ni ila mai rai zalika isa ibn maryam wannan shine isa dan maryam inda kuke cikin labarin shi qaulal haqqi wannan shine zancen gaskiya allazi fihi yamtarun wannan da suke tijarayya a ciki watan babu wani dan adam da mutane suka yi jayayya game da lamarin kamar annabi isa yamtaruna kun ga kristoci sun ce dan Allah ne wasu wasu su ce kalis salata shine na ukun alloli guda biyu wasu su ce shi kanshi Allah ne yahudawa sun ce dan zina ne wayannan kaulukan guda hudu dukkanin su kauluka ne na kuskure kuma dukkanin su fata ne kuma dukkanin su kafirci ne sai Allah ya gaba da cewa ma kana lillahi an yattakhidha min waladi ai kuma su cewa annabi isa dan Allah ya ce sani ma kana lillahi an yattakhidha min waladi bai kamata ga Allah ba bai yi ga Allah ba bai bai kasance ga Allah ba ya riki da ya ce ma kana ma kana tana zuwa da koyi abu ne shin Qur'ani ta zo da abubuwa da yawa amma dukkan tarihin kore abu wata ran ma kana za ta zo ana ta bai kamata ba bai kamata ku yi abu kaza ba kuma cikin suratul tauba lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta yakin ta buka da shi da mutane wasu munafukai suka tsaya sai Allah yake ce Allah yake cewa ma kana ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallaqu أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرضوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخنطة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيب الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين kun ga mata ma kana ne amma suna nufin kafu kaza haramun ne kada ku Allah ce masu kana da ahlul madinati wa man hawlahum min al-arad ai bai kamata ba kada ya kasance haramun ne ga mutanen Madina da wanda ake wayin Madina na Larabawa an yi takhallafu a Rasulullahi su yi jinkiri su koma baya daga manzo Allah in zai fita yaki bai kamata a ce shi ya fita yaki ya basu ba za ka mata da kana zuwa da haramun ne abin da ku yi wata bai kamata ba haramun ne ga mutanen Madina su aikata wata ran ma kana tana zuwa cikin Qur'ani tana nufin ba ku isa ku yi ba zai yi ruwa Allah tabaraka ta'ala cikin nan ce. Allahu khairun amma yushrikun alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina آه، الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون الله يشي أمن خلق السماوات والأرض قضوا الشم والمنجها لتسمر الأسابع وأنزل لكم من السماء ماء وانجسوا قسموا قروا للسماء fa ambatna bihi hadaika zaka bahjatin muka fidda gonaki masu kyawun gani ma kana lakum an tunbitu shajara ku ba ku isa ku tsiro da irin wannan bishiyoyi na wannan gonan ba kun ga ma kana na abin da ke ku ba ku isa ba da mutane ta asiri to kuma ta irin nan da Allah tabaraka ta'ala ce wa ma kana lillahi an yattakhidha min waladin wannan kuma cewa ne bai kamata a ce Allah ayyai kula ba an sai yiwa abu ne wanda bai yiwa zaka ko dai ta kasance cewa an haranta abu ma kana da ahlul madinati wa man hawlahum min al-awadi an yatakhallafu an rasulillah ko kuma ta kasance ta haddi ma kana lakum an tun bitu shajara ku ba ku isa ku tsero da bishiyoyin waɗannan gonakin ba Allah shi ke shi ke tsirowa da su ko kuma ta kasance tsaka cewa kai ta kasance tsaka ce Allah nan ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana Allah ya ce ma kana lillahi an yattakhidha min waladin ai bai kasance ga Allah ba bai kamata a dingina ma Allah ka ba subhanahu sai ya tabbatar mai idza qada amran idan Allah ya yi al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah shi ma al'amarin yake kasance ya kasance wata abinda yasa Allah bai bukata cikin dallan da yasa Allah bai bukata ka bai bukata mai taimaka mai sai kana bukata ka in ka girma domin in za a yi maka gida ya kai maka ai maka gidan da zaka zauna in ka girma ana bukata abinci a gidan ya je ya samu shi kuma Allah al'amari ne duk abin da yake so kun fa ya kune ke cewa zaka baya bukatar da yake mako ma kana lillahi an yattakhidha min waladin bai kamata ba a jingina ma Allah da bai yiwa ga Allah ya samu da subhanahu sarki ya tabbatar mai idza qada amra idan Allah yayi nufin al'amari yayi nufin yanke al'amari inna ma yaqulu lahu kun fayakun cewa Allah sai zai kasance al'amari sai kasance haka ne irin wannan ba shi ke bukatar da ba domin bukatar da kasawa ne nuna ne ina bukatar mai tallafawa nuna ne ana bukatar mai agazawa nuna ne ana bukatar mai kamawa shi kuma Allah ba haka al'amari ne yake ba baya bukatar wa'annan abubuwan Allah tabaraka ta'ala ya ce wa inna Allaha rabbi wa rabbukum Allah shine ubangiji na shine ubangijin ku wata Allah Isa ke faɗa haka fa abuduhu ku bauta mai hada siratun mustaqim wannan shine hanya madadaici hanya madaidaiciya shine Allah shine ubangiji annabi Isa shine ubangiji duk annabawa da suka zo kafin annabi Isa shine ubangiji annabi sallallahu alaihi wa sallam shine ubangiji dukkanin talikai fa abuduhu ku bauta mai kun ga Allah yayi amfani da tauhidin rububiyya akan tabbatar da tauhidin uluhiyya inna Allaha rabbi wa rabbukum da yawa haka yake kasance a cikin Qur'ani sai Allah ya ce Allah shine ubangiji na da ku za ku bauta mai tunda shine ubangiji ka ka tambaye su aka ce wa halitta sama da kanta za su ce Allah mun yi muku rayuwa za su ce Allah shi kuma wannan kamar muttafaqun alaihi ne duk talikai in ba wanda suka lalace ba wanda jira Allah ba su sune ɗan kaɗan duk talikai sai da akwai Allah kuma shi yayi halitta kuma shi ka jura lamura to tun da kun yadda shi ne ubangiji shi yayi halitta wannan muttafaqun alaihi ne to ku zo ku bauta mai dama inda jayayya take wajen a bauta ma Allah ne Allah bai aiko manzanni ba domin mutane su yadda Allah shi yayi halitta tun kafin manzanni su zo sun kafin Allah ya kuma manzanni mutane sun san Allah shi yayi halitta za ku ce Allah ya amfani to tunda wannan yayi halitta babu wanda ya halitta sai shi shi da yake shi ta abota mai inna Allah rabbi wa rabbukum Allah shi ne ubangiji na ubangiji ku duk kun yarda da haka babu sabani eh babu sabani to fa abudu ku bauta mai dama nan shine inda sabani yake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in abauka kai Allah muke bauta ba to tunda shi bauta shi kai shi ta bauta ba inna Allah rabbi wa rabbukum fa abuduhu hadha siratun mustaqim wannan shine gode da ni kake bauta Allah Allah shi kadai shine gode da bukate buke ni kake da ake bukata dan shi can da yake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace ihdinas siratal mustaqim inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratal mustaqim watan bauta Allah shi kadai babu abokin tarayya da shi shine gode da kake shine muke bukata Allah shayar da mu ya Allah muna hukunta ka tabbatar da mu akan bautar ka kai kadai babu abokin tarayya faman mutane su kai fakta azabu fara min bainihim salafa al-ahzab min bainihim فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتي دوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين الله الله تبارك وتعالى يكتب لك فاختلف الأهزاب من بينهم sai kungiyoyi suka yi sabani tsakanin su kungiyoyin kiristoci suka yi sabani tsakanin su wasu annabi isa da Allah ne wasu salisu salata ne wasu shi Allah ne haka ko kungiyoyin yahudawa suka ce shi kuma dan jina ne shine faktalafa al-ahzabu min bainihim sai kungiyoyi suka yi sabani tsakanin su amma su sani ko wailul lil ladina kafaru azaba ta tabbatar ma duk wanda suka yi kafirci wato yahudawa da nasara da ba su annabi isa dan jina ne da ba su cewa salisu salata ne da masu cewa shi shi Allah ne dukkanin su kungiyoyi ne na kafirci shi da Allah ya ambaci su yi tabani game da shi sai ya ce fawailul lil ladina kafaru bone ya tabbatar ma wa'anda suka yi kafirci wato wa'anda suka yi da suka yi tabani min mashhad yawmil azim daga abin da za su gani na wannan yinin mai girma yinin ranar alkiyama wannan abubuwan cewa in Allah ya ambaci annabi Isa sai ce sirai mustaqim hanya madadda shine abauta mai kuma abauta ma Allah shi kadai kuma ya ce kungiyoyi sai sabani akai ne Allah yake hada cikin Qur'ani ba cikin wannan sura ba a cikin suratul azab Allah ya walamma jaa Isa bil bayyinati walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wa li ubayyana lakum ولأبين لكم بعد الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم عظيم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم anan ma cikin suratul zukhruf haka Allah tabaraka wa ta'ala yake kamar yadda fadin cikin suratul maryam yayi magana annabi Isa bayan ya ce walamma ja'a Isa bil bayyinati bayan annabi Isa ya zo da bayyinat ya zo da hujjoji bayyanu wace shine cewa shi bawan Allah ne ba dan Allah bane shi Allah ya yi mai tsafi ya bashi sanin ki da aka yi kai da radda zai mutu da radda za a tada shi bayan ya kira mutane zuwa ga bautar Allah shi shine walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad jitukum bil hikmati yake na zo muku da hikimomi wato cewa ni bawan Allah ne wannan babban hikima ce a cewa Allah ya haifar ni musa ce Allah ya ba da uba ba wannan babban hikima ce wani ubayyana lakum ba'da allazi takhtalifuna fihi domin in muku bayanin kuma wasu abubuwa da kuke yin sabani cikin su fattaqullaha wa ati'un annabi ta ce ku ji tsoron Allah ku yi da'a sai mai mai tare da fadin cikin suratul maryam sai ce inna allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu Allah shine ubangiji na shine ubangijinku ku bauta mishi duk inda annabi Isa zai magana zai ce ni bawan Allah ne ko kuma Allah ubangiji na ne wata in alaka ta ne fadi shi da Allah shi alaka ta ni bawa ne in alaka Allah shi da fadi sai Allah Allah shine abin bauta Allah ya ce hada siratul mustaqim wannan abin da annabi Isa ya koya musu shine hanya madaidaiciya sai Allah ya mai da kiran ya fadi a can kanan sai ce faktalafu al-ahzabu min bainihim sai kungiyoyi suka yi sabani tsakanin bayan ya ga ya musu ya yi musu wa'azi tun kafin a ce annabi Isa dan Allah ne ya fara cewa bawa Allah ne wato su ba su yi sabani ba sai da bayyana sai da hujjoji suka zo musu domin ko haka aka yi ana mamaki rayuwa dai kafi a samu masu gulubi ce dan Allah ne kafi a samu masu dan zina ne shi ya kai ne yace inni Abdullahi ni bawa Allah ne to bayan na abuwa su zo fakkara fal azabu min bayni sai kungiyoyi suka yi sabani tsakanin su sai Allah ya fawailul lil ladina zalamu min adab yawmin alayh azaba ta tabbatar mu da suka yi zalunci daga wani yini mai raɗaɗi min azabi yawmin kar azabar wani mai raɗaɗi zaka wannan ne? Allah ya bayyana mana a suratul zukhruf da wannan sura cewa kungiyoyin aka wani suka fice game da annabi Isa ba su yi ne ba sai da bayyana sai da shari'a ta zo musu ya Allah muna roƙon ka tabbatar da mu ga hanya madaidaiciya bayan shari'a ta zo muna domin mu musulmi shari'a ta zo muna cikin Qur'ani an bayyana mana annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne kuma dukkanin mu haka muke itikadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man shahida Allah ilaha illallah wa anni rasulullah wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allah al jannata ala ma kana min amal annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya shaida ba abin da cikin zabota ba da gaskiya sai Allah ya ce ya shaida cewa ni manzon Allah ne ni annabi Muhammad manzon Allah ne ya ce cewa annabi isa bawan Allah ne manzon Allah ne wa anna isa abdaka wa anna isa abdullahi kuma shaida annabi isa bawan Allah ne wa rasuluhu kuma kun manzon Allah ne wa kalimatu alqa ila maryama sa kalima sai ce ta kun faya ku ya jefa ma maryam ma wa ru'un min Allah annabi ta ruhi ne daga gare shi wa anna aljannata haqqun kuma yayin yadda aljanna gaskiya ce kuma yayin yadda wuta gaskiya ce Allah zai fashi aljanna duk ma aikin da yake yi ko bai da aiki da yawa alama kare ne amale. ko ni karanta aiki ne kaga mu musulmi mun yi sa'a mun yadda cewa annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne cikin musulmi babu mai shakku cewa annabi Isa bawan Allah ne ko ya da wannan ne kuma ya yadda manzon Allah ne zaka baka samun musulmi suna zagin annabi Isa kamar yadda Yahudawa ke yi yahudawa zagi annabi isa suka suna ta dan dinare sannan ba ka sami ban musulmi suna wuce iyaka da mai da annabi isa dan Allah ne ko shi ma Allah ne kamar yadda nasara ke yi wannan da muke shine siratul mustaqim shine hanya madaidaiciya shine hanya hanya ta tsakiya Allah tabaraka wa ta'ala ke ce asmi bihim wa absir mikai tuji mikai ku gani waɗannan kafirai يوم يأتينا نغدى زمنا على القيامة لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين سلتوا على المي كوكا كغي وأبدال المي أيو أن الدنيا سنك كفتا بيناني أما أنا القيامة سوف كواجي حكا الله يسمى سورة السجدة ولو ترى إذ المجرمون ناكي ولو ترى إذ المجرمون ناكي رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون watan Allah ta ta'ala yake ta ka siffanta ka dai anan duniya ta kullum bukum umyun qum la yarji'un ba su ji ba su gani ba su iya magana ba su iya dawowa masalul fariqain kala amamul asmi was sami'i wal basir haka Allah ke siffanta su amma yan lahira sai Allah ta asmihim wa absir ni yafi su ji ni yafi su gani wannan kusa Allah ya siffanta su da ba su ji ba su gani a duniya domin sun ji gaskiya sun kidinta sun ga gaskiya sun kidinta wata rashin jin sun da gangar ne a nan duniya rashin ganin na ne amma in sun ga azabar Allah lahira sai Allah ce asmi mu wa absir mukai su nan wannan mukai gani don ka ci so ta Allah ce walau tara idil mujrimuna la tasuru uce da dai kaga mujrimai ran nan su soke kansu inda rabbi suna wajen ubangijin su rabbana absarna wa sami'na ya Allah yau mun ji mun gani ya Allah duk abin da kake so mu ji yau za mu abin da kake so mu gani za mu gani

Allah ya ce wa anzirhum yawmal hasrati ya ce annabi kai musu gargadi ranar da za a yi nadama ranar za su ce afarna watan ina ya Allah mun gani mun jiya ranar za su Allah ya ce asmi bihim wa abtir ni kai su je ni kai su gani ranar za su yi dana ta ce a mai she mu duniya ya Allah mu canza sai Allah ya ce to babu komawa don haka tunan wa wa anzirhum yawmal hasrati يا النبي يا كي من ذو الله صلى الله عليه وسلم أنجهم كي متبرد أي يوم الحسرة يا تزاع نداما غانا القيامة غانا تتنى داما فك الله يتفن كاك اتشين قرآن وجه جيدا بندبن اتشين الزمر ألا نشوى أن تقول نفس يا حسرة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرست في جنب الله وإن كنت لمن السلام الساحرين وتأن تقول نفس دون كذا ليس شيء يا حسرة على ما فقدت في جنب الله كي سونا يا ندامة يا لا نسنينا جئي سكتي دنينا أبو وند الله يقوم تيري وإن كنت ko da ولا لا ba ni baccin rana fa min sahiri ni baccin dare da dare ina falke nake tsayawa har safiya ta waye ina kallon fina-finai, ina kallon abin da bai dace ba ina kallaci kallaci ina hirar da bata dace ba ga wasu na da an ba su babban lada domin suna kwana falke amma she kwana falke suke suna bautar Allah shine an ta kula nafsin ya hasarata kada farai wannan ayar ta ce da na sani ne na ta ce na yi da ya sani yace da na sani da na yi kaza a wata aya ta suratul al-an'am Allah tabaraka ta'ala yake ta kada khasiran ladina kazzabu bi alladina kazzabu bi liqa'illah حتى إذا جاءت إذا جاء جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرقنا فيها وهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يجرون Allah ya kada tafsirar ladina da bi liqa'illahi wanda suka yi ƙarya haɗuwa da Allah sun yi hasara hatta idza ja'atun sa'atu bakkatan in tashi alkiyama ya zo musu bagatatan ya zo musu faji'atan ya zo musu ba ta ke suka ga lokacin lokacin ranar ta alƙiyama ta yi qalu ya na sai ya nadawa mu ya kai son mu يا حسرتنا على ما فرطنا في جنب الله يا حسرتنا على ما فرطنا فيها kai tun mu da sakin da muka yi game da ranar tashi alkiyama an yi ta gaya muna an yi ta gaya muna za a yi tashi alkiyama Allah ta wa hum ya'miluna awzarahum ala zuhurihim alhali wannan lokacin za su ɗauki zunuban su akan bayan su ne za su yi dana ta riga zunuban su ciki ciki sun ɗauko akan bayan su saka wannan rana ranar tashar kiyama rana ta da mutane za su yi da na sani a cikin suratul baqara Allah ya tabbata da ta kazalika yurikumullahu a'malahum kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alayhim wa ma hum biqalidin minan Allah ta kazalika yuhihim Allahu a'malahum hasaratin alaihim kama haka ya so gani haka Allah zai gura musu ayyukan su na tashi alkiyama hasaratin suna masu nadama don haka ranar tashi alkiyama ranar nadama ce duk wanda ya yi kace bai bauta ma Allah ba zai yi gara kan zai yi nadama wanda ya bauta ma Allah ya yi ta bauta ga Allah shi ma zai yi na gara da na ƙara duk ibadar da mutum yayi ko yawan bautar Allah da mutum yana alƙiyama sai ya ce da na sani da na ƙara mm. hadisi ya tabbata a cikin sura al da in ta ce sura sahiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna ahadakum khara lillahi sajidan min yawmi wulida ila yawmi yamutu lafa ila yawmi yamutu lafa ja'ahu dhalika al-yawm wala wajja law ila ad-dunya li yazada min al-amal annabi sun ce law anna ahadakum khala lillahi sajidan da ayan ku ya faɗo ga Allah yana sujuda min yawmi wulida to da aka haifai sai har zuwa ran da ya mutu yana sujuda yake ga Allah sujuda ita ce mafi girman bauta Allah a ce da haihuwar ka baka tsaya kukan da ake wa jarirai ba ba tsaya maka wankan da ake wa jarirai ba ba tsaya ɗaukaka da mai kawai ba baka tsaya fitsari ba baka tsaya bayan gari ba baka tsaya sujuda kake tonar da aka haifai har da ka kan mutu baka tsaya rukuni ba rukuni da ka darajar sujuda ba baka tsaya karatun fatiha ba da tsayuwa cikin sallah baka tsaya tasbihi ba baka tsaya cin abinci ba baka tsaya bacci ba turar da aka yi ka kafa kana sujuda ne ga Allah har da kan mutu la faji'ahu zalika yau da mutu haka da ranar alkiyama sai ya kirjita da sai ga kirjita ranar tashal kiyama ibadar sujuda ne yayi Allah annabi sai ya ce aqrabu ma yakunu al-abdu li wa huwa sajid mafi kusancin lokacin da bawa ta ci cewa ga ubangiji ne lokacin da yana sujuda ya kasance sujuda ta kai a rayuwar ta duniya la faji'ahu zalika yau sai wannan ranar ta kai gida shi wala wadda law hujja ila dunya la yazada min al-amal kuma sai ya ce da na san ya Allah ya Allah amai da ni a duniya da sai yayi da ya sani da sai ya so sai ya gure amai da shi duniya domin ya kara aiki wanda ya yi sujuda ta sadaka bayan mutuwa da wajen kara aiki babu wajen kara aiki babu wani aiki mafi girma da ya kai sujuda jiga ta duk wani aiki da ake jema ta duk wani aiki da ake dokaka ta fi hukuri ta fi tsayuwa sallah ake ce mata ibada amma cikin ta jiga ta to inda jiga ka yi dora yi wakka an jira Allah ya ce sai ka tujita kuma sai ka ce ya Allah a mishe ni duniya zan tsara aiki ya Allah aiki da ni bai ba za ka ga shi mata yau mal hasarati ranar da ake da na sani ranar alkiyama rana ce ta rana sani sai Allah tabaraka ta'ala ce inna nahnu narithul arda wa man 'alayha inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un Allah ya ce inna nahnu narithul arda lalle mun ce gadon haka wa man 'alayha wa in ma wata dukiyar ka ce in ma wasu ƴaƴanka ne in ma wasu gidajenka ne in ma wasu gonakinka ne za su saka jira lahira ka yi dana sani ka yi nadama wannan nadamar ta wanda ya bauta ma Allah ya je lahira ya riga ya sani ya kara wannan karaman nadama ce nadama ce wanda ta nuna maka irin abin da Allah ya kada ga masu aiki Allah ranar lahira nadama ce wanda ta nuna maka irin azabar da Allah ya kada da dole suka ki bin shi nadama ce wanda ta nuna maka irin kaida da Allah wannan ne wannan karama ce babban nadama shine wanda bai bauta ma Allah ba babban nadama shine wanda bai bi Allah ba to in wata dukiyar ka ta jaye maka hankali baka je Allah ba to ka sani inna nahnu al-ardha mu ko Allah mu ka garo kasa duk abin da ka tara na dukiya ko na gonaki ko na motoci ko na mulki fa za ka bar shi ko da ayanka sun gada in kace ayan suke tara ma in kace matar suke tara ma bayan ka sun gada abin zai dawo ga Allah ne inna nahnu narithul arda wa man alaiha mu muke gadon kasa da duk wanda abbayan ta wa ilayya yujun kuma gare mu suke komawa kamar yadda Allah yake kullu man alaiha fan kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah ce kullu man alaiha fa'al duk wanda abbayan kasa zai kare wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram sai fuskar ubangiji sa mai dokaka mai girma ta tsaya wajen Allah kike gadin komai komai da kare ya kasance da Allah ne kaga cikin suratul hijr yace wa inna la nahnu nuhyi wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun Allah ya ce wa inna la nahnu nuhyi wa numiitu lalle mu muke rayawa mu muke kashewa wa nahnu al-warithun mu muke gadon kasa bayan bayan kowa ya mutu bayan kowa ya tafi da dukiyoyi da gonaki da ma'aikatu da gidaje da komai da komai za a bar sai kasance na Allah ne da ke zo zinjir haka da kuma ma Allah zinjir babu kufafi babu komai sai da kafarin da aka taimaka aka sa shi, ga mu ji tsoron Allah kada abin da za mu fara na dukiya wanda kashi Allah zai gada shi ya kasance shi nuna hankali daga bauta Allah In ga bayan gama kissa annabi eh, Yahya da annabi Zakariya sai Allah ya kawo kissa na Maryam nan ta shi dole alaka da suke da su kamar yadda ga muku a cikin suratul Ali Imran a cikin suratul Maryam a cikin suratul Anbiya duk tare Allah ke faɗin su amma bayan an gama tsitsa annabi Isa sai Allah ya yi nuna wa'azi da mu kula cewa duniya ba matabbata ba ce lahira za a yi nadama kada mu yadda mu yi nadama Allah zai aga da duniya bayan Allah ya gama yi nuna wannan wa'azi sai kawo da kisa ta gaba cikin wannan sura shi ne kisa annabi Ibrahim wa yaqulu fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyan إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا الله واذكر في كتاب إبراهيم ذاك النبي محمد صلى الله عليه وسلم واذكر في كتاب شو أن لكتاب القرآن كأنبتا مسو إبراهيم labarin annabi Ibrahim innahu kana siddiqan shi annabi Ibrahim mai yawan fadin gaskiya ne kun ga babban yabo da Allah nabiyan kuma annabi ne Allah na yabo annabi Ibrahim da cewa mai yawan faɗin gaskiya ne rasul suratul najm take wa Ibrahim alladhi waffa da annabi Ibrahim wannan wanda ya cika alƙawarin da Allah ya yi mai haka suratul baqara yake wa idh tala Ibrahim wa idh tala إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين الله توجد ترى إبراهيم وأمه بكلماته فكنا لوكا شندا الله يجرب شيئا النبي إبراهيم da wasu kalmomi fa atammahunna annabi Ibrahim ya cika su wanda yake nuna innahu kana siddiqan mai gaskiya ne kenan ko mafarki yayi in ya yi mafarki kan gaskata mafarki Allah ya ba mu labarin cikin suratul safat falamma aslama wa sallahu lil jaddi wa ladaynahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya Allah Allah ya ce wala da ilahu an ya Ibrahim muka kira shi ya kai Ibrahim kada saddaqta ruya ka gaskata da kai wata gaskiya sifa ce ta Annabi Ibrahim Allah tabaraka wa ta'ala yana siffanta shi cewa Annabi ne mai gaskiya Allah ya ce wa kutul kitab Ibrahim ta ambata muku cikin wannan littafin Annabi Ibrahim innahu kana siddiqan shi Annabi Ibrahim mai yawan faɗin gaskiya ne mai yawan aikata gaskiya ne nabiyin kuma annabi ne إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يسمع ولا يغني عنك شيئا yace ya kai babana limata abudu kuje da yake kira shi ya kai babana domin musulunci yana ta kujin mu iyayen da ko kafirai ne Allah ta wa in jahadaka ala an in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا نعم. واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون yaqulun Allah ya ce wa in jahadaka shi ka tushrika malai ta laka bihi ilmun dan ka suka matsa ma suka jayayya da kai sai kai shirka da ni abinda baka da ilmi da shi don ba mai ilmin wa Allah shirka sai Allah ce bala ta kai huma kada kai musu a amma duk haka ne suna cikin jayayya suna ta sai kawa gunki dura, sai ka bauta ma gunki sai ka zo mun je coci sai ka ce ma Allah Allah ce za ka tubihu ma ce wa sahibu ma fi dunya ma'rufa amma a lamuran duniya a abokantaka da su da abin da ya kamata da ma'rufi to ka sai ka wa gunki su ba zan wa gunki su ba bare bauta ma kowa sai Allah to wace min shi fati da ku kawo ku ga nan ke shine wa sahibu ma fi dunya ma'rufa duk abin da ya shafi na duniya wannan kai musu da'a mutumin da uwaye ne kafirai ne makiya Allah ne ba su son Allah yake musu ladabi yana suna ne aqul li walidayhi mai saba ma iyaye ya saba ma Allah in dai ka bi Allah sai ka bi iyayenka in iyayenka masu yin Allah ne ka bi su ka bi Allah in ba masu yin Allah bane ka bi Allah sai suka ce ka saba mai ka saba mai suka ce ka bi ga duniya ka ji wannan dole ne asma'u binti abi bakar siddiq ya abubakar sai ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce mahaifiya ta mushrika ce tana son ta kawo min jara annabi ya ce ki ce ta zo ta zo da kawo min jara tana mushrika kuma ki tarar da ita ke ma ki kai mata jara kyauta ta mata tana a matsayin tana a matsayin mushrika to haka yanzu baban annabi Ibrahim mushriki ne amma abin ke mai ya abati yanzu ku da ku tattaunawa da za su da Annabi Ibrahim da baban shi za ku gane mu'minai ya kuke magana za ku gane maganar mu'minai da hankali na mu'minai da nutsuwa na mu'minai da rashin mushi na mu'minai ma ya kanki ba mushriki ne shi ne musulmi yau musulma ta mu ne musulmi za mu ga ba mutane ba kan magana za mu kone gidajen su za mu yi waye ku san a cikin musulmi da wanda ba musulmi ba wa yake faɗin kan magana wa yake faɗin magana mai taushi yanzu ga Annabi Ibrahim da baban shi sai annabi Ibrahim ya ce ya aba in qala li abi lokacin da ke babana ya abaci ya kai babana mai girma bai ce ya abi ba ya abi ya kai babana amma ya abaci da girmamawa ya kai babana mai girma ya kai babana wanda nake so ya kai babana na musamman shi da ta wannan ka'u ya abaci ya kai babana lima ta abu mala ya yasma wala yusi wala an anka shay'a don ni kake bauta ba abinda baya ji baya gani baya wadata kada komai baya yi wadata kada komai wannan ya nuna duk abinda ya kamata a bauta ba sai abinda yake ji abinda yake gani kace annabi ta yana ji yana gani amma annabi Isa baya wadata mutane da komai haka wala yubi anka shay'a ka duk abinda yake kake bauta ka san wanda zai iya wadata kai wanda zai iya wadata ka duniya da lahira anan duniya ya maka magani a lahira ya maka magani ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika ya babana wani abu na ilmi fa ya zo ni wanda kai bai zo maka ba wato wahayi ya zo ni daga Allah domin ina ɗanka ba shi ke nuna cewa cewa kafiri ta wani jefi ba wahayi na iya zo min in zama annabi ni fa na samu wahayi wannan abin da nake faɗa ma kaka ce yaro ne ka san da aka kai hankali da bai kai naka ba to ni wani abu ne na ilmi ya zo min wanda kai bai zo maka ba wato ba dubara ta bace ba shekaru na bane malaka ni ne uban ai ni ne mahaifin na sa abin da baka sani ba tun kafin a haife ka na sani a yanzu daga Allah ne ya zo mini malam ya cika abin da bai zo maka ba wata na wahayi fattabi'ni ya kai babana ka zo ka bi ni ahdika siratan sawiya domin in shigar da kai hanya daidaitacciya in shigar da kai hanya daidaitacciya ya cigaba da cewa ne ya abati la ta'budi shaytan الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولا cewa ya abati la ta'budu shaytan ya babana kada ka bauta ma shaytan mallan yace bi ta'ati da yayin ta'a duk wanda ke wa shaytan ta'a ku bauta shi yake bi ta'ati ka iyahu da yayin mai ta'a da take fi ibadatul afsali na bautan gumaka da take yi inna shaytana kana lirrahmani asiya shaytan fa ya kasance mai yawan sako mai yawan sako mai yawan sako ga Allah mallan yace kafiul isyani kai mai yawan sako ya abati a akhafu an yamassaka azabun min rahman ya kai babana ina fajin tsoron azaba kuce a tun aziya abati ya wuce ke ce ya kai babana ya kai babana ina jin tsoron azaba ta same ka daga wa daga arrahman daga mai rahama wata dutse ne mai magana azaba yana kwadace da shi Allah nan mai rahama ne ina jin tsoron azaba ta same ka daga mai rahama in lam ta tukin baka tuba ba ta kuna ni shaytani waliya kika zama aboki ka zama wali ka zama majikin shi ga shaytan na sigan wa qawilan fil an amshak yace mala yace tsira da kasance mai mai taimako wa kabilan abokin zama billahi ga shida ga cikin muka ga shida to haka in ka gaba da bauta ma shaytan ka gaba da sabon Allah to zaka zama abokin shaytan zaka zama abokin zama ga shaytan cikin muka kun ga duk mutumin kirki mai wata yayi na da haka ake yi mutanen kirki annabawan Allah sun yi mada a jiya da muke da karanto wayanka annabawan guda biyu annabi Yahya wa bazan bi walidayya na kasance mai ladabi ga iyaye na guda biyu annabi Isa da yake mahaifiya ɗaya ga rai wa bazan bi walidati mai yin ladabi ga mahaifiyata wannan annabi Ibrahim da kasance mahaifi ne ba musulmi bane shi yake ta jawo shi ya abati la ta budi shaytan ya baba na kada ka bauta ma shaytan ya abati ni kafa ni ta an yamsaka azabu min rahman ina jin tsoron azaba daga Allah ne rama ta same ka kira kine wa ajiya kira mu yana ta ya abati bai ce ya kai a babana ba bai kira shi da suna na bai ce ya azar a ya abati ya abati ya abati ya kai babana yake ce mai amma mahaifin da ya kasance ba musulmi bane ba mai mutunci ba mai bautar Allah ba ne, ba mai ladabi ne irin musulmi shi ya gaya ga Annabi Ibrahim qala araghibun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la عنك وانتغني منيا yake shi ba musulmi bane sai a razibun anta an alihati ya ibrahim yanzu kana kyama kana kwadai daga abubuwan da nake bauta ma ya kai ibrahim yanzu ya kai dan dana haka yake ba ta ko jilafin da annabi ibrahim ke ne magana da shi yana ce mai ya abad ya ya kai babana shi da tashi sai ya nuna saboda babba ma yana wa ladabi yana wa karami ladabi yana girmama babba kai yana girmama karami babba yana nuna ladabi ga magana ga karami annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi ce ya aba gula ma ya aba umay ko ma alal mugay ya aba umay ma alal mugay ina ce ma anas yake gidan su anas ya kace kanin Anas ke da tsuntsu Abdullahi bin Abi Talha da tsuntsu kira wa da tsuntsu tsuntsun ya zo har ya mutu sai Abdullahi bin Abi Talha ya yaro dan kai sai azu kusa sai da yayi kun ya ce ya aba Umayr ya kai baban Umayr babba yana jewa maka rali ta hanyar ne ladabi ko shi ya haife shi da ciki ne ni annabi ni da Luqman alaihi salam yake ce madan shi ya bunayya ya bunayya la la la ya qala Luqman ibnihi wa huwa ya'ibuhu ya bunayya la بالله إن الشرك لظلم عظيم لقمان هي كما وقال لقمان لابنه وهو يعظه لوكة لقمان ذاك مسلم شركي باوى لسانه إلى وقاله وأزيه wa huwa ya'idu take ya bunayya ya kai dana bi ambace da sunan maka mai da baba annabi Ibrahim mun ba musulmi ne A an arajim an ta'ala ya Ibrahim take ya ce da sunan wannan ka kira mutum da sunan rai mutum da ake girmamawa ake ba ladabi wannan rashin ladabi ne haka su ake da ladabi musulmi suke da ladabi musulmi su suka iya magana ko da yake ga ka iya magana cikin maganar ka ka dinga ga mutane magana mai taushi zaka walla ba musulmi ba sai ce arajibul anta al alihati ya ibrahim yanzu kai kai kama daga abubuwan da nake bauta ma ya ibrahim la in tantahi idan baka bari min wa'azi ba la arjumannaka zan sa a jefe ka zan sa a yi maka ragamu wahjuni maliya ka rabu da in kana da mutunci ka nisance ne tun da mutunci ka tun tun ban ma da mutunci ba shi wannan magana ta ta kai iya magana da ladabi to amma shi mutunci ina an yi mai magana da ba ta da kyawu ba a hasala shi ba a dungora shi magana mai taushi yake faɗi ta Nabi Ibrahim yake qala salamun alayk sa laka rabbi إنه كان بي حفيا كان بقاية السلام Allah ya tabbata يحبت عليك kakka taba yadda wani ya tunzura ta da ba a bakan magana ka gaya mai bakan magana in kai haka da kai da shi nan ku jahilai haka mai waka yace yace la yajhalan ahadun alaina fa najhala fawqa jahlil jahilina kada wanda ya gaya mana magana jahilci sai mu jahilcin da yana shi jahilci don shi ba shi yake cewa mauta ya fara da shi da kaje mauta ya fara da ya kashi harkar jahilci ba ka ake ba yadda ake awajibun anta al alihati ya ibrahim la illam tanta ila arjumannaka wajibun man yaqala salamun alayka haka Allah ya faɗi mutanen ƙauye ke yi don haka ni Allah ya ga mana cikin suratul furqan wa ibadur rahman wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna wa idha khaf خاطبه الجاهلون قالوا سلاما فسأل Allah ce wa rahman bayan Allah mai rahama alladine yamshuna ala al-ardi hauna masu tafiya a ƙasa tafiya irin ta mutunci ba tafiya irin ta rauni ba kun ba tafiya ɗaya ta ɗaukar kai ba wa ba khatabahumul jahiluna idan jahilai suka yi musu magana qalu salama sai su ce salama an ce ka bata gare ku ku ba faɗa muke so ba a cikin suratul qadr Allah ce wa idza sami'u al-lahwa a'radu anhu wa qalu lana سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين الله yana tabbata mun mutanen sai su ne lace wa idza sami'u lagwa arabu anhu idan suka ji magana ya sassan magana wani ya kutu bakan magana wani ya gaya musu ba daidai ba arabu anhu sai su kaura kai wa qalu lana amaluna wa lakum amalukum sai su bayyana mai aiki kuka abin da kuka iya kullu ila indi ma fihi yanzabu ko wata ƙwarya abinda a cikin take nasu in ka samu ƙwarya mai tana raso mai arziki in ka samu ta kashi na son kashi da ta in ka samu ta turare na son turare da shi shine kullu ila in ma fihi ko wata ƙwarya tana raso a da aka saba Ta sai ce salamun alaikum ya ga mu baka mun ce amincin Allah ya tabbata gare ku la nafsi bil babu ruwan da ba za mu ga kai da kuma ga mana ba wannan shi ka yi mutunci duniya da lahira inda Allah haka yake so inda jama'a haka ake so idan mutum ya bata maka rai ka gaya mai bakan magana da kai da shi kun zama duk daidai dai amma ya bata maka rai kai mai magana ta hankali sai kowa ya tuka a nan kasa a cikin da amfani lokacin ana faɗi sakamakon da da wani ya zo ya yi magana ta jahilai da wani ya musulmi ya mai magana wani shugaban zabe ya mai magana ta ƙwarai ba ba tare da ƙara da irin mutane ba musulmi da kafirai haka zan aka dinga tsiro bula da turanci da sunan wannan da sunan wannan ko a ce kai ne ga aikin wannan da turanci da kai ga aikin wannan haka aka yi ta fadi ko saboda wancan ya zo da magana jahilci da ɗaga murya sai wannan yannan sai an samu da magana ta natsuwa sai kasance ta ƙara mai daraja ta ƙara mai kima sai ma ka gwada magana Allah ce duk lokacin da wani ta zama magana jahilci kai mai magana kwarai magana lamu da kowa ya yana kan magana wani da ce wallahi ya hito mai galam da galam wani da ce ya hito ganyen karar da karar wani da ce zai sama da ƙasa za ta haɗu kuma ya yake inda yake faɗin sama da ƙasa ta haɗu nan ɗan yake wata unguwa ba a san shi ba da ya ga wasu cire sojoji ko gudu da yi ina faɗin haka Da kowa da ya faɗi ba ko baka da kafa kana cewa saboda kasa ta haɗe kowa ya iya to kaga ka faɗi irin wannan magana ka faɗi magana salama aka zaje kace wannan yadda kai da haka wannan magana ce ba ta da shawu kaza kaza kaza ai to zaka iya fadin zagin to sai ka kara mutunci shi kan sai ya duk kunya sai ya ji kunya haka annabi Ibrahim ne Yace salamun alai amincin Allah ya tabbata gare ka ta'assaltu laka rabbi da sanin neman maka gafara ubangiji ya inna kana bi hatiya inna kana bi daqiqa Allah mai taushi ne gare ni Allah mai tauda ni. Allah da yayin abin kawai ni. amma wannan fa annabi Ibrahim ya yi haka ne kafin ya san mahaifin shi kafiri ne Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul tauba ya bamu labari sai ce wa ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعدة وعدها إياه فلما, فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم لوكتين ده أبو طالب لوكتين ده أبو طالب بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثنا في البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم يسأل saboda kun da yake wa baffa ne yana cewa ya baffa na kace la ilaha illallah kalimatan ahadu laka biha illallah kalimar da zai kafa ma Allah ita hujja ranar alkiyama Allah yace wanda yace la ilaha ya mutu da ya yi da kauya aljanna ya baka la kai ce la ilaha illa duka kace da kayo sai kasance abokai ne guda biyu na Abu Jahal da kuma Umayya bin Khalaf sai suka gina cewa akan gabu an millata Abdul Muttalib yanzu zaka ba hanyar baban ka Abdul Muttalib Abdul Muttalib ya muke na bauta ba kuma kaza ka da hanyar hanyar dan eh, karamin yaro fa kana akhiru ma qala annahu ala millati Abdul Muttalib da abu na ƙarshe da ya ce ni kan zama hanyar abu mutsallar ne ka fara shi wannan addinin naku ba sai annabi sallallahu alaihi ya ya dinga jin babu da ita ce la astaghfirullah laka ma lam anka zan dinga neman maka gafara mujin ba Allah ya hana ni ba sai Allah ta sai ta cewa ya Allah kai maka baffa na gafara ya Allah ka rahamtar da shi sai Allah ya saukar da ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu bai dace ga annabi ba da mu'minai an yasalki wulul mushrikina su neman mushrikai gafara walau kanu uli qurba ko da uwan su ne min ba ma tabayyana lahum annahum ashabul jahil bayan sun gane cewa fa wa'annan mutane ƴan mutane sai Allah ya ce to zaka ce annabi Ibrahim yayi sai Allah ya ce wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi istighfarin da annabi Ibrahim yayi wa baban shi bai kasance komai ba illa an mau'idatin wa'adaha iyahu sai alƙawarin da yayi mai nan da yake mai ne la'akar kiranna laka wa ta'asarku laka rabbi zan nemi maka gafara ubangiji na sai ce falamma tabayyana lahu annahu Adumun, lillahi tafarra'a minhu lokacin da ya fahimci cewa Allah ya sanar da shi wannan mahaifin naka maki Allah zai mutu akan kafirci sai annabi Ibrahim ya yi bara'a da shi inna Ibrahim al-awwahun halif lalle annabi Ibrahim mai yawan komawa ga Allah ne kuma halif annabi Ibrahim mai yawan hakuri ne jiya da suka ga tsawara mahaifi yana cewa mahaifi yana mai magana mai taushi mahaifi ne mai magana mai zauki kuma shi ga mahaifi ne magana da haka nan mai taushi zaka wannan neman gafara da annabi Ibrahim yawa mahaifin shi shi kai ya kasance ba abin koyi ba wannan an shafe shi ne ba za ku ba Allah ya hana annabi yi. Allah ya hana ne su yi zaka annabi Ibrahim Allah ya ce ai koyi da shi thumma auhayna ilayka an tabi laka Ibrahim hanifa Allah ya ce mun ma wahayi ya kai annabi ka bi hanyar annabi Ibrahim babu wani annabi da al'umman nan da annabi gaba ya ka ce ai koyi da shi ba annabi Ibrahim ba amma duk da shi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 Allah ce kad kana lakum uswatul hadratu fi ibrahim abin koyi ne kyau ya kasance gare ku cikin annabi ibrahim ya ku wannan al'umma ku koyi da annabi ibrahim wallazina ma'ahu da wanda aka yi da annabi ibrahim iz qalu liqaumihim inna bura'u minkum lokacin da suka ce wa mutane su mu mun yi bara'a da ku wa ma ta'buduna min dunillahi da duk abin da kuke bauta ba bayan Allah kafarna bikum mun kafirce muku da abin da kuke kuma ba kuke bauta mana da ku ba kuma bayan Allah wato ku yi koyi da su akan haka suka ce kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan iyayya da da da da da da da da da da da da da da da da da da hatta yi billahi wa'dahu hatta kun imanin da Allah shi kadai illa qawla ibrahim li abihi la astaghfiranna laka sai ce wanda annabi ibrahim ce baban shi zan neman maka gafara wannan kan babu abin koyi kada kai koyi da annabi ibrahim a wannan wata a komai mu koyi da annabi Ibrahim illa qaula Ibrahim la abi la aftarta yalla laka ce wanda annabi Ibrahim sai yayin mu baban shi zan neman maka gafara shi dai kada ku koyi da shi kaga su koyi ne kirista ya su a rubuta rest in ga wasu rubuta a ga mutum ne wanda mu wannan mugun kuskure ne an hana Allah ya ce bai yi yiwuwa ga annabi da mu'minai su neman ma mushrikai gafara ko da ayyukan su ne kan ce kafiri ya mutu ya mutu ba akan musulunci ba yana halatta ka je gaisuwa yana halatta ka je inda ɗan uwan shi ka ce a ah, mutuwa wani ya mutu ka haka mutuwa ta ko wannan wani ya mutu a unguwan mu haka mutuwa ta ke haka ake mutu gaisuwa ta ai haka ta ce kuka hakuri haka mutuwa ta ko kan mutane kwanaki na ta mutuwa amma kace Allah ya ji dan mai a baya ya halatta kace Allah ya ji ne amma ka ga musu abin da musu sanyi yi ga musu ko ila an mutu ai haka mutuwa fi hakuri mutuwa hanya kowa ce wannan ana yi wannan su ce Allah ne gafara wa ana za mu dakata da muka faɗi dai Allah ya ba mu lada su ce Allah ya sa ka san shi shi ne kuma su tambayi ta ko an ce iya rasawa gobe insha Allah za mu tashi iska annabi Musa alaihi salam mun ka inda mun ka inda kuma Allah aya na su ne yin addu'a a wannan wurin ba ta da komai amma ya ɗaga hannu ba ba ruwai shi daga magabata suna ɗaga hannu a wannan wurin ba ilimin ya yi shi tsakanin hukuma guda biyu an ruwai shi wasu magabata suna cewa ita ce sa'an nan da aka ce akwai ranar juma'a da ake an sa addu'a amma wannan ba shi ne mafi inganci ba mafi inganci shi ne kana can karshe a sa a cikin karshe bayan la'asar nan irin wannan lokacin da muke cikin yanzu amma in ke yi addu'a wannan lokacin babu matsala kamar da shi kuma wani sallar ya ce sai dai daga hannu ne a wannan wurin dai cikin wurin da aka wuce ko daga hannu kamar yadda yanzu a lokacin sai daga hannu ne bisa din bari waje daya kawai idan yana addu'ar roƙon ruwa in ba addu'ar roƙon ruwa ba ko liman yanzu yana addu'a rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ba daga hannu ji sai daga fashi daya haka annabi yake daga hannu wajen addu'a bisa din bari daga hannu wajen addu'a ma nau'i uku ne cikin daga hannu da ake akwai haka shi ma daga hannu ne yanzu na iya duni ta addu'a muna kadai ya Allah ka biya muna bukatar ya Allah ka zauna da kasan mu lafiya haka da dake ina ina addu'a da minbari in ya kawo ashadu da kuma ina addu'a addu'a da yake cikin minbari sai daga farki haka daga hannu na biyu shi ya daga daidai kamar kana shan ruwa da ƙwarya daga hannu na uku shi ya daga sama daga sama shi ya kasance hannuwa sosai baya wannan mafi yawa ana yi ne wurin bala'i wannan shine nau'in daga hannuwa guda uku annabi sallallahu alaihi idan yana roƙon ruwa bisa min bari ya yakan daga haka amma idan ba ruwa yake suka addu'a da yake sai daga farko haka haka ne addu'a tsakanin gurba eh, eh, biyu da yi addu'a ce ba sai ya daga hannu ba dama addu'a ba ba sai ya daga hannu ba ana yin addu'a ba sai ya daga hannu ba cikin sujuda ana addu'a ba a daga hannu cikin sujuda cikin tafiya ana addu'a ba a daga hannu kaka ba asali da addu'a shi daga hannu ba amma ana addu'a na daga hannu yanzu muna yace Allah ka ansa mana bukatar mu Allah ka biya mana bukatar mu daga hannu ba sannan muna iya yi mu daga farki sannan muna iya yi mu daga hannu sannan muna iya yi mu daga sama muna iya yi mu daga ba duka gaba ɗaya dukkan ne su ta sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a haka wallahu ta'ala da ta da cikin azumin wata Ramadana da watan azumin watan da wajen watan azumin Ramadana duk ta ba ta da ke duk ta haramun ce duk ta abu ne wanda ke kai mutum zuwa ga wuta duk ta abu ne wanda ke sa iyayya إنما يريد الشيطان أن يسيء بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر شيطان yana son ya sa muku kiyayya da jin haushin juna da abin da ya shafi jiya da kuma caca ba abin kwarai ba ne a azumi da wajen azumi sai dai cikin azumi ya fi tsanani cikin azumi zunubi ne ya fi girma domin annabi sallallahu yana cewa man lam yada qawla zuwa wal amala bihi wal jahla falaysa a hajatu an yada ta'amahu wa sharabahu a wa shawata duk wanda bai bar zancen zurba bai bar aikin zurba bai bar aikin jahilci ba Allah bai da bukata ya ba a cikin rabin shi ne zancen zur da aikin zurba ba wanda yake caca caca aiki ne zur mugun aiki ne sai dai a hukunci hukunci na cikin malamai za su ce maka azumin ka bai kare ba ku kiyaye ko da shi akwai bambanci tsakanin hukunci hukunci na cikin da kuma Allah ya karba karba kan inna ma ya taqabbalu Allahu minal muttaqin in Allah ke bai bukata azumin ka shi ba amma babu malamin da zai cewa kuma sai kayan ka azumi don Allah ke bai bukata azumin ka kin wannan tsakanin ka da Allah shi malami yana kula da abubuwa da na zahiri na fikihu na wanda ya ci ko ya sha ko ya jima'i ko ya amai da gangan ko ya aka cire mai jinin da suka cire da gangan ko ya rashin lafiya ko wani abin haka sai maka azumin shi ya kai haka wannan azumin shi bai kai ba amma ya tsoro tsakanin da Allah da game da an aiki ne da san Allah yana da san aikin ma fi tsoron Allah ne mai kyaci da jin tsoron Allah ba da haka ji tsoro ya daina Allah ta wannan babu ya cewa hadisi ya inganta da sai ya ce ku babu mamata da abin da suka aikata la abin da babu kyawu mace aikin da da ba su da kyawu sun kasu kashi akwai wani abu da yayi wanda yake wanzuwa wanda bai da kyawu kamar ya bar wani ra'ayi na bid'a wani ra'ayi da sa'a wa addinin Allah wannan yana halatta a kira sunan shi a ce wannan ra'ayin wani babu tawo ku da karatun littafin shi ra'ayin wani da yake kaza ne game da Allah ba ra'ayi ne mai tawo ba ra'ayin wani da yake kaza game da hadisan manzon Allah ba ra'ayi ne mai tawo ba abu kuma sabon Allah da yi yana musulmi yayi wasu sabon Allah ne to wannan baya da kawo a dinga ambaton sa cewa ya ai da gidan mata wani da gidan biya wani da gidan kaza wani da ta ce wannan babu kawo bai kawo ambaton su abubuwan da wannan zubi su ya kawo tun lokaci ne amma wasu abubuwa da suna suna gudana ana jin tsoron mutane to hudu da ra'ayin shi za a ga musu ra'ayin wani bai da kawo wani abu da za da yayi babu babu kawo idan ya mutu musulmi sai a ce afallahu alhu Allah ya yi afuwa haka makan malamai ahlus sunna suna yi da suna suna rabbi ga wasu malamai shakka ji ne haji almarkali ne yana rabbi ga sai kutub da wasu biya kan ce an Allahu anhu Allahu anhu Allah ya yi afuwa to ka ta ce Allah ya yi afuwa sai a faɗi abin kuma a yi rabbi a ce wannan kawai da ya faɗi ba kawai ne mai kyau ba haka malamai suke yi su bin ba da sauran su duka Allah ta'ala Thank

wannan addu'a da kai ta Allah ya baka tare Allah ka ita haka kaga gare wacce ce ta yi sai muke ta addu'a Allah ya baka tare muna roƙon Allah ya zaba muku abin da ya sai da kai da ba musulmi duwa da Allah ya ta tashar Allah ya ya mai asiri Allah ya baka tare 这个，他开始有。